yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron shirin yau da gobe, Assalamu alaikum barka da warhaka. Kuna jin shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Sarfil Hashin Gumel. Da kuma ni Halima Jumrau. Kamar kowace Juma'a, yau ma shirin yau da gobe zai mai da hankali ne kan al'adu, nishadi da kuma fasaha. Saboda haka muna tafi da filin karin magana tare da Ibrahim Mai Dawa Fage. Karin magana kwaya ɗaya da za mu amfani da ita na irin wannan duk mukaman da ake barwa kike ganin mata ba sa amfanuwa shine nake gaya miki kwarya ce ba ajiye ta a gurbinta ba. Haka kuma yau da gobe ya shiga rumbun nishadin dandalin VOA ya zaɓo ta hirar da baraka Bashir ta da wani ɗan wasan fina-finan Hausa wanda ke shirya fina-finai da kuma ɗaukar nauyin shiryawa wato Shu'aibu Idris Delisko wanda kuma shine mutumin farkon da ya fara saka rawa a cikin fim. rawa in dai rawa ce a cikin harkar fim ni ne mutum na farko da na fara creating dinsa na kawo na saka shi a cikin fim a 1996 muka fara shirya wani fim mai suna da shan da Allah ke so da ni da sani musa mai iska mujan fati na farko din shine fim na farko wanda na fara sa masa rawa a ciki sannan kuma idan kuna biye da mu mun fara bibiyar batutuwan da ke tashi a kafar sadarwa ta zamani ta twitter inda matasa ke tafka muhawara da harshen hausa idan kun tuna a makon farko mun yi hashtag ranar hausa mako na biyu hashtag zaman aure to a wannan mako kuma babban batun da ke tashi a muhawarar da ake yi da hausa a twitter shine hashtag ilimin mata kuma a yau din wanda zai taya mu hoshin bakin batun da ke tashe da harshen hausa a twitter wato hashtag ilimin mata shine salihu tanko kuma za mu buɗe layin waya ku kira mu kai tsaye mu tattauna da ku ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. da farko ga filin karin magana tare da ibrahim mai dawa fage yau karin maganar akan ma'aikatan gwamnati da ake damƙawa mata ne amma kuma sauran mata musamman ma na karkara ba su amfanuwa da su. Karin magana. Karin magana kwaya ɗaya da za mu yi amfani da ita na irin wannan duk mukaman da ake bayarwa kike ganin mata ba sa amfanuwa shine nake gaya miki kwarya ce ba ajiye ta a gurbin ta ba ma'ana matan ne masu ilimi wanda suke da gogayya zuciyarsu ta take suna da niyyar siyar da al'umma mata gaba mai haƙuri ake yi wa tare rake mai ilimi ake ba wa mukami shine zai yi amfani da ilimin sa ya ilimantar da al'umma ya da al'umma gaba saboda haka wannan shine mafitar wannan abin da mata suke a ciki kike ganin duk sanda aka tashi magana ko aka tashi kudin jini kike ga mata su ne a ƙasa to ba a samu zakakure ba wanda zuciyarsu take gogayya da ta mazan su da ki tebur su ke ba su yarda ba ai akwai su amma ba a bari su fito karanci ya kai tseko sai a danne su daga nan kamar a jihar plateau akwai mace ita ma da ta yi takara ta yi takara kuma an san ta fi mazan cancanta amma ake danne su to in ba a Najeriya ba shi sa kika ga wani zubin idan wani abu ya zo body international body za su taimaka wa Najeriya bangaren mata sai su ga a kunshin shugabancin ah, gwamnatin Najeriya babu matan ba a yi da san zuciya a dangane da yadda ake tafiyar da mata a cikin mulkin najeriya shine ya dankwafe su ya hana musu saboda duk wacce ta taso za ta kai maza za ta kai gaci sai a zo a ce mace ce tana da rauni a cikin shugabanci to kuma idan ba da matan ba mulkin mazan baya yiwuwa saboda haka wani zubin ma ai mulkin mazan ake cewa shine zaki ga namiji ana cewa ana cewa mulkin kurman maza maji maganan mata mulkin kake amma ba ka da yadda za ka yi da kanka sai ka zo ka haɗa kan da mata kuma ko me ake yi inda an ba wa mata dama da Najeriya an ci gaba saboda da an yi producing ɗin mata da dama waɗanda za su baki mamaki masu da kakkiyar zuciya saboda kan ki samu ƙasar da take a Najeriya mata zuciyarsu ta dake suke gogayya da maza kafaɗa da kafaɗa ake yin amfani da ƙarfin addini da rauni a danne su in kika ɗauke Najeriya sai Isra'ila za ta ga mata ga suna abubuwan da sun fi mazan amma saboda mata ne sai a ce kada a yarda a ba su basu dama to amma alhamdulillah yanzu gashi nan abubuwa duniya ta yi wuya gumi ta gumu dole canji yana zuwa saboda mata suna da gudunmawar da za su bayar su suna da tausayi kuma suna da sauri ba daga mu bane kamar maza an an faɗa abu nan da nan za mu ɗauki mataki ko mu tsaya muna wani abu duk da an san shugabancin matan yana da rauni amma wata dabarar da za ka zo a mulkin a tafi tare da shi sai da matan za ka samu wannan dabarar idan ba su ba za ka samu ba to ba ka saka su a gurbin su ba su kuma mazan sun zo sun danne musu damar da za su samu idan an ce kwamishinan lafiya kamata ya a samu mace saboda me saboda ita ce wadda ba ta shakka komai za ta fitar da komai a muhallinta za ta ba mata dama in aka ce namiji ne shi jinsinsa zai duba to irin wannan ya tauye mana damammaki da dama akwai matan suna nan biran ɗinsu a buɗe take sharp shooters ne sun san me za su faɗa wa gwamnati wanda zai ciyar da al'umma gaba yadda za su ciyar da mata gaba amma sai a dawo a danni a hana su saboda me saboda ana ganin su mata ne to ba a jaraba an ba su damar ba yanzu kamar wannan zaben da aka gama da wanda aka yi mata sun yi kokarin su fito takarar shugabancin kasar Najeriya sai a dinga ganin ba su cancanta ba to wanda kuma ba haka bane da an ba su damar dole za a ga cewa da akwai bambanci tun da ba za a ce musu su kaɗai ne za su yi mulki ba amma in za mu duba ta addini yadda addinin ya nuna mana da sauransu idan muka zo a gida mata mu muke da iko da su muke da komai da sauransu da waye a zamanin kanoniyan sun da lokacin jahiliya ba a yi amina na zanzan ba bata mulki mazan ba ba bata yaki da mazan ba daga wasu gari garuruwa na ta ci da yaki kafin ita ma wani ya zo ya ci da ita karin magana To a gaida Ibrahim Maidawa dawa fage. Daga rumbun nishaɗin dandalin VOA mun zaɓo muku wata hirar da Baraka Bashir ta yi da Sha'aibu Idris Lilisko, wanda shi ne mutumin farkon da ya fara saka rawa a cikin fim. Har wa yau shi ma ɗan wasan fina-finai ne kuma producer wato mai shirya fina-finai da kuma ɗaukan nauyin shiryawa. Ya fara ne da ɗan takaitaccen tarihin shi. na yi aiki a hukumar tarihi da al'adun gargajiya wanda ta kai matsayin da a wannan lokacin ina ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan da ake ji da su a hukumar tarihi da al'adun gargajiya na je kasashe kamar irin su america na je kamar su irin tripoli libya na je kamar irin su venezuela na je ethiopia da harkar film a harkar entertainment a lokacin ina hukuma tarihi da al'adun gargajiya lokacin da harkar fim ta fara shigowa fim ɗina na farko da na fara sa hannu a kai shine kulɓa na barna ƙasar mace wanda muka yi shi a bauchi na je a sukuru bayan na dawo a 1996 muka fara shirya wani fim mai suna dashen da Allah ke so da ni da Sani Musa mai iska mijin fati na farko din shine fim na farko wanda na fara sa masa rawa a ciki ganin wannan rawar da na yi sai ta ja hankalin wanda suka fara shirya fina-finai sai sarauniya fim production suka kira ni suka bani damar na shirya musu raye-rayen da za a yi a fim din sangaya sa'a ta fi gata na yi yar gudulle na yi ah, taskar rayuwa na zo na fim dina mai suna salsala ma iya kai ne sila na sa rawa in dai rawa ce a cikin harkar fim ni ne mutum na farko da na fara creating dinsa na kawo na saka shi a cikin fim ta wannan lokaci me ji hankalin ka harkar sa rawa very good abin da ya ji hankali na na sa rawa a cikin harkar fim a lokacin a ba wai ba a waka ba ana waka amma a tsaye kawai ake yi a tsaye sai na shito in haka ne bara in creating din wani abu na yare-yare wanda tun da ni dama can entertainer ne anan nafi kwarewa bara ne wani abin da zan yi shi amma a gargajiyance yadda zai fitar da bangaren wasanninmu na rawa raye na gargajiya in saka shi a cikin fim din wannan shine dalilin da yasa na fara kokarin yin haka a wancan lokaci da ka saka a dandali ka saka ko ko kawai in ana cikin fim ne kawai duk wanne duk wanne ya kalli ah, fina-finan da ne na baya kamar irin su sangaya ya san waka ce aka yi ta a dandali duk wanda ya kalli irin yar gudulli ya san waka coci aka yi ta dandali duk wanda ya kalli taskar rayuwa ya san wata waka coci aka yi ta ma kusan a irin makamancin wani. yanzu ya zaka kalli yadda ake sa waka a finafinai. wakar yanzu da ta da akwai bambanci mastali yanzu na daina choreographing sai dai in ba da shawara akan choreographing sai dai ɗaya nake wa akwai jarumai wanda yake na yan zamani ne wanda idan ba su wannan zamanin ba su suna ganin cewa fa lallai lallai zamanin zai iya tafiya ba tare da su ba mafi yawan mutane suna korafin cewa wannan waka da ake sawa a fina ba al'adar mu bace ba za a ce ba mu da al'ada ta waka ba ita kanta wakar ai akwai wacce wacce ki ga an sa ta ana sa ta a hurumin da ta dace to wani kuma idan kin ga an irin wannan an saka waka a cikin irin wannan to ana dubawa a ga yaya karfin labarin sa yake abin na tausayi ne ana so kuma a entertainment din mutane sai a sako wannan waka Jamila da Sarfilo kun shirya? Mun shirya. To idan kun shirya za mu shiga gabar hantsi leƙa gidan kowa, wato gabar da ke duba yadda kauhin yaɗa wato ya kahohin sadarwa da musanyar ra'ayi kamar su twitter da facebook irin rawar da suke takawa a cikin al'adu musamman ma al'adar bahaushe saboda haka ma saurare ku ba mu hankulan ku ku daɗa sautin rediyo ko shirin kira mu tattauna da kunan gaba kaɗan. Yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To Jamila da Safilu ga mun dawo kuma ga Malam Salihu Tanko. Kun sani ba ce wannan abin. Kwarai da gaske. Saboda haka zan koma baya Jamila Sarfilu da Salihu Tanko bismillah. Kin san Salihu Tanko an fi sanin shi da dawisu a Twitter. Mhm. To shi ne a Twitter. At Dawisu. At ɗawisu Kowa ya san wanda yake magana. Kwarai. Kin san wa ake cewa dawisu Wa ake kira. Namiji mai ado. To ka ji fa. <laughs> Malam Salihu. Dawisu kana nan? Malam Dawisu to ga dukkan alamu dai. Dai da akwai matsala ko? Malam Dawisu kana jin mu? To Jamila da Sarfi daga dukkan alamu layi ya layi na kokarin mana halinsa. Eh sosai amma yawa kahin mu samo shi dai kamar yadda muka yi bayani da harko wato ana muna duba kamar batun da ke tashe a eh, Twitter. A Twitter na wannan na yau dai ana yi ne game da hashtag ilimin mata. to mutane suna amfani da hausa wajen bayani yawa da ma tambayar da zan yi shi tunda na ga hashtag ilimin mata mm. ilimin mata dai hausa ne eh. to muhawarar da za a yi musanyar ra'ayoyin da za a yi tattauna da za a yi da turanci za a yi koko da hausa da hausa mm. aikin san dama amfanin kenan saboda mun duba mun ga cewa da akwai hausawa da dama da suke amfani da waɗannan kafofin uh, sada zumunci din amma ba sa amfani da hausa sosai to shine ganin haka sai matasa suka haɗa kansu suka ce to ta yaya za su yi su bunƙasa amfani da kalamin hausa Mm. a kafofin yada labarai a kafofin sada zumunci kamar twitter dai a facebook ana yin mm, idan zan maida ki baya kaɗan na ga a makon harko wato an yi hashtag ranar hausa eh. kamar ya za ku auna nasarar da aka samu gaskiya hashtag ranar hausa hashtag ranar hausa an samu nasara sosai saboda a wannan satin kafin a yi wannan hashtag din mun tattauna da malam salihu tanko da bashir ahmad a filin yau da gobe kasancewa muna son ga ta yaya za mu taimaka wa matasa su yi amfani da yaren hausa a twitter ma dai sosai musamman ma ganin cewa kamar an lura ko kuma akwai masu tunanin ko ra'ayin cewa matasan hausawa ba sa so su yi amfani da harshen hausa kama a kahohin yada labarai irin su twitter da su facebook din kwarai da gaske to kin mm. gani da nasarar da aka samu ma a wannan har sai da ya trending a Najeriya ga baki ɗaya trending shine ya zo a cikin manya-manya muhawar da ake yi a twitter sosai batun da ya tashi a twitter ma eh. to kuma mako na biyu hashtag zaman aure shi ma wannan ya yi tashi sosai mutane da dama sun ba da gudunmawarsu game da matsalolin da ake samu wajen kin san wani abu yanzu yanzu muna gama aikin nan zan ni twitter ni ma zan koma twitter nan gaskiya ya kamata to ga dukan alamu mun samo malam salihu tanko na ga sarfili yana to ga dukkan alamu dai layi ya mana <laughs> na ma kin san ƙaryar nasara ƙaryar nasara ana cabe da amana yau wato a shi wannan hashtag zama aure kamar mm. me da me da me da me aka tattauna a kai an tattauna matsalolin auren zamani an tattara abubuwan an tattauna abubuwan da yake sa wasu ba sa iya dacewa da, da junansu mutane da dama da akwai ma dai wanda ya ce to ai kafin ma a tattauna game da zaman aure ya kamata a yi hashtag neman aure kan shi saboda sun nuna cewa yanzu ana samun matsaloli da dama da ana gina aure akan karya da cin amana da rashin kuma sun ma yi magana akan yadda su kansu kafofin sada zumuncin suke taka rawa hmm. wajen yadda ake zamantakewa gaskiya wannan zama aure ya kamata a ce bai kamata a ce wai daga wannan hashtag zama auren shi kaɗai ba ya kamata ko da yaushe a hmm. rika komawa kan batun zamantakewar ma'aurata idan kin tuna to ga dukkan alamu mun samo malam salihu tanku salamu alaikum wa alaikum salam barkan ku dai yawa muna nan muna ta hoshin bakin sunan ka dawisu ashe layi ya mana ashe kan ya yanzu yanzu nan aka yi mun bayanin cewa dawisu me me adam me ado kenan me ado namiji me kwalliya me mm, ado namiji me kwalliya ashe ashe sunan ka kenan dan haka naga don haka na ga hotonka na twitter din ashe abin da yake nufi kenan <laughs> eh, to haka ma'arnar take amma ni a gare ni dai tsuntsun ne yake birgin haka ne ai tsuntsun abin sha'awa ne yawa to jamila da safilu an yi sa'a ga malam salihu tanko na koma ge kawai da in ce hashtag ilimin mata barin saurare ku ne matasa <laughs> bismillah eh. malam salihu yaya ne hashtag ilimin mata ne ake tattaunawa a kai yau a twitter ya kake ganin wannan muhawarar take gudana yanzu to gaskiya a cikin abubuwan da aka tattauna a kin ga kamar yadda kika bayani a sharhin ki an tattauna akan ranar hausa an tattauna akan zaman aure kuma ga wannan ilimin mata da ake tattaunawa yau kin gani dai ana ra'ayin gaskiya ilimin mata duk ya fi kowanne sauran muhimmanci saboda fa'idarsa da kuma yadda yake zaman mana matsala a rayuwarmu amma sai dai akasin da aka samu wanda na san kina bibiye da abin kina gani kuma shine gudunmuwar da muka zaci za a samu a wannan muhawara ta ilimin mata gaskiya bai armashi ba kamar sauran biyun da suka wuce na baya kin kamar ranar hausa an samu gudunmuwa wajen tweet tweet wato gudunmuwa wajen kusan dubu goma sha biyu a na ranar hausa da muka yi wanda mabiyinsa kuma shine na zaman aure ce wannan kuma da ba mu san kididdiga ba dai sai zuwa an jima amma daga duka alamu dai abin bai armashi ba a ina kake ganin to an samu matsala matsala wannan dalilin da yasa eh. bai armashi ba to a fahimta ta da yadda muka saba abu a lamura na kasar Bahausa saboda shi abin da ake tattauna a Twitter a yawanci wato jeruwaye ne na abin da yake a gaske a rayuwa. To na farko dai shi duk sanda aka zo mahawara irin wannan da daki ta jibanci abin da yakan ci karo da abubuwa na addini da na al'adu to za ga mutane sukan yi takasun su saki jikinsu su ba da gudunmawa to kuma ita maganar ilimin matan nan za ki ga musamman babban na fahimtar da inda ake samun tangarɗa shine ana ganin cewa kamar aka ce yarinya sai an batta ta yi makaranta ta gama to za ki tarar cewa ya zo kenan za ta zauna a gida ba ta aure ba saboda gudun an mata auren ba za ta karasa karatun ba to iyaye sukan barta sai ta gama makarantar nan sannan a samu a aurar da ita to kin ga magana hana aure ko saboda yin karatu an zo an kamar shiga hurumin addini kenan wadanda yawanci za ki ga malamai sukan ki hankali a kai to banda wannan shi kansa al'ada ma za ki ga al'adance za ki ga macen da ta gama karatu yawanci za ki ga cewa takan akan ce ta kwante musamman wadda aka ce su ta gama digiri ne na shiga ta yi kwante wasu mazajen ba su cika so ba da banda kwante da ake ganin ta yi kuma ana ganin cewa macin da ta yi digiri kanta ya waye da yawa saboda haka malam bahaushe da cika son a wurin matar da ta waye da yawa ba ganin yake ba zai iya kwankwara ta yadda yake so ba. Amma malam salu ban tarin numfashin ka masu iya magana na cewa shan koko bukatar rai kuma akwai mazan da su kuma sai matar da ta yi ilimi ta digirgiri. saboda na tuna akwai wasu shekaru can baya tun ma ka in hara aiki a nan murya amurka na yi aiki da wata 'yan ƙasar canada inda muka yi tahiya ƙauyuka sosai mazauna ƙauyukan a gaban iyayensu ba za su ce suna son wadda ta yi boko ba amma ta bayan hage mu ya su za su ce su sun yi son wadda ta yi ɗan karatu komi ƙanƙanta saboda yadda take kula da miji ya bambanta da wadda ba ta yi karatu ba tsabta gidanta ta bambanta da ta wadda ba ta yi karatu ba tsabta ‘ya'ya komi yadda take da huwa da komi saboda haka kaga zan ce a watakila yawa na yadda da ke kuma dama ai ba duk aka tare aka zama ɗaya ba amma in kika lura irin waɗannan da ke magana a ƙasar hausa ai su ne marasa rinjaye za ki ga wanda da ba dama wanda yake son da kikiya ko kaza ma so <laughs> malam bahaushe wato yakan so ya samu wadda ta dan waye ta ɗan yi karatun daidai gwargwado da ba zai hana da ba yana ganin cewa ba zai zama masa cikas ba amma wadda ta zakalkale ta yi karatu ta yi <laughs> digiri amma kar ta digirgire ko <laughs> yau malam salu ga kira mun samu daga jega na san wani eh za mu mun samu kira daga jega na san mai magana zai tambaya ko ba da gudunma assalamu alaikum malama halima barka da wani barka dai wake magana kina magana da ikirama isa mai rediyo shi cikin shiga to ikirama isa muna jin ka me zaka ce akan wannan hashtag ilimin mata kuma ga salihu tanko in tambaya zaka yi to in kuma gudunmawa shi ma to tambaya da gare ni ina kira ina tambaya da cewa wai ya Muna kash to malam ikirma daga jiga ya so to ga wani kira daga gombe salamu alaikum Gombe kuna jin mu salamu alaikum Gombe. Gombe Gombe Gombe to Gombe ma dai yawwa wake magana daga Gombe. Gombe. To Gombe ma layin Gombe ma yanzu bari mu koma Plateau wato jihar Plateau Jos. Wake magana daga Jos hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Amma kamar nisa krediyan ka na kunna iya hakuri kashe shi. To, yanzu kina ji na? Yawwa to wake magana. sunana Alhaji Kabir Highlanders daga garin Jos. To Alhaji Kabir Highlanders ga ka ga Jamila ga Salihu Tanko ga Sarfilu bismillah. To alhamdulillah wato dai ni zan ba da gudunmawa ne kaɗan daga cikin abin da kuka furta. To. wato ni gudunmawar da zan fara anan shine ina ganin yana da kyau al'umma su yi kokari su auri mata masu ilimi domin gaskiya yadda zamanin ya kasance yanzu saboda in mace ba ta da ilimi gaskiya al'amura a cikin gida ma za ka gane cewa abin bai dace da zamani ba saboda haka ina kira ga wanda suke kyamar mata wanda suka yi karatu sosai to da su daina domin gaskiya alhamdulillah ci gaba ya zo kamar ma misali yanzu ta wannan sadarwa da ake samu kana daga wani wuri za ka yi zumunci da kwance za ka mata kama za ta san halin da kake ciki in tana da ilimi amma ba ka yi karatu ba za a ba ta yi karatu ba za a yi a gane na bar lafiya ku tashi lafiya na gode mun gode kwarai malam kabiru highlanders yanzu daga kaduna ne a ba kaduna ba za mu niger salamu alaikum wane ne daga niger Bello ne Bello Aliyu ne daga Niger State. To ma hukumar Rijiyar Local Gama. To Malam Bello Aliyu ga ka ga ɗawi su ko in ce Salihu Tanko. Eh, ina wuni. Lahiya lau. Ya gajiya aiki a hidimomi a jama'a. Alhamdulillah muna jin ka. Ina ba da dubon gaisuwa ga Muhammadu Buhari. A'a tsaya ka ji tsaya a'a, tsaya ba magana Buhari muke ba magana Twitter muke hashtag ilimin mata, ilimin mata, me za ka ce akan ilimin mata? To yanzu za mu Kaduna, <laughs> Kaduna salamu alaikum ke magana. <laughs> Wa alaikum salam. Ina wuni? Kuna magana, na gajiya. Ba gajiya wa ke magana. Kuna magana da Uzairu mai hat bakon jisa na ga jihar Kaduna, Najeriya. To, Malam Uzairu muna jin ka. ni yana dan dan bayan da zan yi alan shi ne mm. yana da kyau ka aure mace mai ilimi saboda yan ka aure mace mai ilimi ya fi amfani saboda ko da zaman zamantakewan ku idan ka ga akwai bambanci da wanda take da ilimi da wani ba ta da ilimi. Yawwa wai na yi shuru ra'ayinka ne wannan ba nawa ba ne naka ne mun gode sosai yanzu kuma ga kira daga Kano. Salamu eh, alaikum ake magana. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu. Malam na Kano. To mun gode sosai kai ma haka eh kai ma muna maka fata alheri. To. Shawara da zan sa wani lokacin idan harkar mata idan wayewa ce yawa sai mutum ya zama bane shine dalili. To muna godiya sosai malam na Kano mun gode sosai da wannan ra'ayin naka to ɗawisu Salihu tamfa kaji ko? Eh, ji in kika lura duk a cikin abubuwan da aka tattauna da muhawar da gudunmawar da bayar da kuma wanda na zo dora kin ga duk masu kira sun daɗa mai da abun kan maganar aure auren mata mai ilimi ko mara ilimi sun mai da muhawara akan nan sun manta da cewa maganar ma da ake ta farko shine a bar ya mace ma ta ilimin tukunna <laughs> ko a aura ko kan aura wannan abu ne muhawara ce ta daban na farko kenan sannan na biyu kuma ana son a ga cewa ma idan sun yi karatun sun yi ilimin ana barin su suna aiki gwargwadon yi ko ba a ce ka saki mata ka tafi ka saka ka ba amma da akwai dama da ya kamata a bari in sai a zo ana son a dauki mace a yi mata appointment amma a arewa sai ki ga muna karancin su saboda ba a kyale su sun yi ba Ki ga mace har ta yi digiri har masters ta yi amma an batta tana zaune a gida tana wannan to da bukatar a daga wannan wannan ma bangare a kalle shi kuma mutane su dinga taimakawa saboda muna samun matanmu suna ci gaba saboda ita ya mace idan ta ilimi to gidan ne gaba ko al'umma ce gaba ɗaya ta ilimi ita take zaune a gida ita za ta kula maka da 'ya'yanka kai kanka ma abubuwan ita za ta dinga gyara ma gaskiya kuma wani abin da zan kara a tambayi iyayen matan da suka yi ilimi irin taimakon da 'ya'ya mata suke badawa a gidajensu. Da za a ce za a tambayi iyaye a bar 'ya'ya oh. mata su yi karatu ko kuwa yawancin iyayen da suka yi 'ya'ya mata kawai za su ce ɗaga hannu ɗari bisa ɗari saboda su sun san amfanin da suke ci daga 'ya'yansu mata waɗanda sun yi boko kuma suna taimaka musu. Sarfilu, ka shigo zancen nan. haka ne idan ka samu yakka mace za ka barta ta yi karatu ko ko <laughs> ba za ka barta da gaske me zai hana ai ba zai hana ba <laughs> mm. ta sami ilimi kuma ta yi auren menene zai hana gaskiya ci gaban kowa ne ci gaban al'umma ne sosai jamila kin yi shiru Kwarai da gaske ni kan ai tare muke a shafin tuta muna muna dan ba da tamu gudunmawar. Yawa to Malam salihu daga kaji an sako wannan dan kiɗi yau da gobe lokaci yayi kenan saboda haka muna godiya sosai mun gode sosai mun ji dadin lokacin da ka bamu kuma da gudunmawar da ka bada Allah da sai wani lokaci kuma ko in ce wata juma'a za mu sake tuntuɓa kamun gode sosai ma saurare abinda da ya sauwaka kenan yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Sarfila Hashin Gumel da Mr. Yemi Obajimi wanda ya haɗa mana sauti da Mr. Vasco wanda ya haɗa mana sauti ni ce ta Halima Jimro ke sallama da ku sai ranar Litinin haka da izinin Allah. matasa This program has come to you from the Voice of America, Washington.